Allah ya mana aikin gafara. Amin. Gafaran mu dai. Baba, Allah ya mana aikin gafara. Baba dan hidai kullum koko. Koko ya zama ma abinci. Baba, salamu alaikum baba. Sannu baba. Baba. Baba? Baba abban mu. Abban mu. Tashi. Sannu baba. Taso baba. Ya baba. Sannu abba baba. Baba akwai kokarin yan koko. Tashi abban mu. Tashi. Tashi tashi baba. Yauwa ka tashi abban mu. Baba kafa ta fara kyau. Sannun mu. An sa jikin bango. Mm, to baba. tashi sai jikin sannu baba dama baba dan kada mu yi ƙasa a gwiwa shi yasa na ce bari mu kawo maka lemo na neman lada ah, eh ai baba duk mai neman tsira mai neman gamawa da ah. duniya lafiya sai yayi biyayya a gare eh, ku amma ka samu ka ci kai kadai na albarka ga iyayen baka mm. idan da a ce haka kuke yi ka ji kai na wari ba zai yi ba barin buɗe ma mana baba <laughs> da na buɗe ma ai ai baba ko shanye shi kai duka ba komai ai karahiya ne baba ya eh, shi kan Suleiman karahiya ne ba abin da zai faru hmm, to yanzu saboda Allah da a ce kuna fita kuna nemo wa kai da kun samu nima a samu gaskiya ne eh, gaskiya ne saboda Allah ita ma babu ta tana can ta tafi rafi ɗibo ruwa ka ƙara baba ai ka ƙara baba karahiya ne lemo <coughs> rafi ta je ebo ruwa kenan a eh, ta ah, je rafi wallahi to ku ba zama kuke a gidan da kuna zama a gidan da kuka je ku ebo baba ina zama kan ka ce kuka sa kafa kuka fita sai hali to kai ka ce zama gida ba zai yi ba mu lalle mu tafi mu ai baba ka shanye shidu karahiya ne leman k'u ka je da kuna zama a gidan da ba kuka je ɗibo ruwan nan. Ah, to ba kai fa ka ce mu ringa fita muna nemuwa. Ma an ka ce yanzu mu da zaman gidan gaba ɗaya sai mu zo mu tare. Eh. Sai eh. hmm. hmm. eh, mu tare. Hmm, ai kuma ku idan kuka tafi. Baba ko kwannan na saka kasala. In kun zauna gidan ma. Eh rigima. Kwana ina jin na maiwa ne. Koko <laughs> ai? Ya hankali. Eh, ai kokon ya duku. <laughs> Baba jiya ba kai baccin dare ba ne? Kokon nan da nake ya ne. To. Don kama yara mun To, a kama shi aikin lada. Mu gyara shi aikin lada. Yau mu je. Mu je aikin lada. Yawwa. Mm. Kana ba ka kaɗe ko abin da muka buga da yi ba.

Wayo Allah, wayo Allah. Wai, Wai! Kare nan ta gama da ni. Wannan kare, wannan ta gama da ni wallahi. Na ji takaicin faruwan wannan abin yanzu shi ke nan jin daɗin mu ya ƙare a gidan nan ke. Kar ki ji komai. Ai biki sani ba. In dai ina doron duniya ina rai. Ai ba wata wahala da wannan. Komai zai ƙare. Komai zai zo ƙarshe. Ke dai wuya ta warke. Hmm. Kuma kin san kin san tsiyar yanzu duk gidan da aka ce an kare fa ba fa ni za a kirawo ba. wannan tsinan nan da imun wannan gyaran aika aikan fa shi ne fa zai je ifa gyaran fa ana ba shi kaji da kuɗaɗe iya karbewa ai kawai ka ai abin da nake roƙo ina roƙon Allah ya kawo wani tsautsayi Allah ya kawo wani bala'i a ce ƴaƴan mu da su kare ƴaƴan mu da su kare waɗannan tsinannin su biyu yanzu sun je sun janyo jarfa ta zo ta kare akan ka ta kare mu aka billahi da na rinka tsura su ina karyawa sai ka zo gab da warkewan karya ka ƴaƴan maudin nan su biyu takaici na yana kansu Sani. Yawa. To mai gida kuma me yi na kuka? Me yi na kuka mai gida? To me na kuka kuma? ka yi Allah ya yarda za ta warke ki san Allah wallahi dole ne yi kuka dole fa in yi kuka fa akan akan wannan kare fa dole in yi kuka fa yanzu fa duk gurin fa da aka kare fa ba ni zan gyara ba sai dai fa wannan wanda ya haɗa ni da faskaran fa shi zai fa gyara fa Allah ya yarda za ta warke da wuri Malam. Malam. Malam. Malam. Malam. Malam. Malam. Malam ya kamata ka tashi ka bada kuɗi a siyo sabulu da za a ma wanki. Ka ganni nan fa. Allah eh, eh, Allah. dakata la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai layi na neman kuɗi na kamar yaya ban gane ba ka zo suka bani lemo na shakin da suka lalace kana nufin wani abu suka zuba maka a leman suka baka ka sha suka lalube ka kuma ka jama kai Allah tsire wa yare da Allah Allah Allah ka watsa adiyar su ah, inna lillahi to na ina amfanin su saboda Allah ka tsira kai gaskiya abin da yaran nan suke yayi yawa dan Allah malam ka ɗauki garzali ka mai da shi gurin iyayen shi yau malam yau dan juyo kaɗan ai haka ake koyo a hankali dai a hankali sai hakiri ke sai komai dan juya malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah suna ina suna ina suna ina ina suka yi ina suka yi la ilaha illallah me suka yi muku kuma me aka yi ha'ila yanzu janareton mu suka je suka sato mana a cikin shago kuma wallahi sai sun biya mu yaro wallahi na ba ku izini gidana ne ku fasa kofar ku fito da su ku yi musu shegen duka ku ja su a ƙasa duk inda suka kai mu janaritan ku su fito muku da abin abin da isa na shekaru wata shawara na yanke ni da ita saboda a samu mafita akan wannan ta da kuke ciki ko a samu a yi muku linzami ni da ita babata ku mun yanke shawarar mai muku aure aure baba aure baba ƙwarai aure saboda haka kowanne i faɗa min wace yake so a cikin wace budurwarsa a ah, baban mu ai muna da mai ƙaunar mu eh mu ruki muke tsauna ruki hmm? kai kuma wace ce taka to baba ai mu barin gaya ma zan yi maka taliki ne akan maganarka kamar yadda kake neman mana mu fita mu tuntuna mun neman wa kanmu mu fita yauwa dan haka mu mace ɗaya za mu aura bakin ciki na ma ɗaya da aka ce ba mu ɗaya ubanmu ɗaya da shi ai mun yi mada mun yi mada da yawa ga masa duk inda na faɗa haka yake faɗa ta ɗaya za ku aura eh, Mace ɗaya mana. Ha? Baba. Malam. Baba. To ka duba ka gani yanzu saboda Allah da annabi masu hankali sa faɗi wannan magana? Yanzu a garin masu hankali ina ka taɓa jin maza biyu sun auri mace ɗaya? Ba mu da ba mu da hankali. To mare ni? Ba dukan ki zama. In dai da akwai inda ake siyowa he a sai mana kowa a bashi kasansa. To da inda ake siyowar ai tuni ba. Wa Allah doki. Kai! Mace ɗaya kuce za ku aura ku. In Allah da. Ku je ku kawo ta inganta. A ah, ya goya Malam. Yanzu saboda Allah da annabi me yasa kake biyo shi din da yaran nan? Yo Allah na. In baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka ba? Eh? Kowa zai haɗi ga tari ka sakan masa kotar. Su je su kawo ta gani. Yiwa eh? za su kawo maka. Ai kalar su za su kawo. Ai kalar amarya kalar gawayenta. Kawo